na cikin watan Ramadan darasi a cikin Al’ur’ani mai girma <clears throat> inda muke karatu a cikin littafin babban malaminmu a Shekul Allama Muhammadu bin Salih Al’Usaimin Alayhi Rahmatullahi Ta’ala kuma a wannan masallaci jami’ar Sayyidina Muawiyar Tabni Abi Sufiyana Rahuyar Allahu Anhu ma. da izinin Allah yau za mu tashi alfa'idatun rabi'atu wal arba'u fa'ida ta arba'in da hudu a cikin fa'idojin taƙwa fa'idojin tsoron Allah da kuma tsara dokokinsa a cikin alƙur'ani mai girma ayoyi da malam ya kalla Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa fa'idoji ya cicciro su waɗanda suke nuna mahimmanci na kowannenmu ya zama mai takwa mai tsoron Allah ya tsara dokokinsa mai yin abin da Allah ya umarce shi mai nisantar abin da subhanahu wa ta'ala ya hana shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin masu takawa Allah ya tsare mu daga sabansa da abin da zai sa Allah ya fushi da mu ya Allah maɗaukacin sarki ka nisanta mu da shi annal mutasifi na biha hum auliya ulmasjidil hawa lallai waɗanda suka siffantu da taqwa hum sune ne auliya ulmasjidil hawa su majiɓinta masu kula shuwagabanni, jagorori masu hidima ga almasjidil harami masallacin Allah ta'ala na ka'aba mai alfarma waɗanda suka cancanta su jiɓinci kula da masallacin ɗakin ka'aba su ne masu takwa duk wanda bai da takwa to ƙila ma nufinsa shine ya cutar da ɗakin ya shiga cikin wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhu min azabin ali akwai waɗanda yuriduna bi al-masjid ilhada akwai waɗanda su suke yi su ruguza ko su cutar da ɗakin ka'aba ta hanyar zuwa suna yin siyasa a ciki akwai waɗanda suka tafi suka rika a wannan zamanin namu suka rika zuwa suna ɗaga hotunan 'yan siyasa wannan ilhadi ne a cikin ɗakin Allah mai alfarma can da an yi akwai waɗanda sun so su rusa shi irin su abrahatu wanda Allah ta'ala ya bamu labarin su a cikin alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi wanda ya taho ya ce zai rusa ka'aba Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa da isa ba a inda aka halaka shi da giwayensa da rindinarsa ta yaƙi da ya zo da nufin ya rusa ɗakin ka'aba haka nan an samu waɗanda suka riƙa yi an samu daga cin 'yan shi'a waɗanda suka riƙa zuwa su da fitina shekara bayan shekara a ɗakin ka'aba duk wannan yana cin ilhadi to masu taƙawa waɗanda za ka ga suna kula da ka'aba in sun shiga na farko za su ji cewa sun shiga wani waje a man da kuka kana amina duk wanda ya shiga cikin ka'aba zai ya samu tsari ya samu kariya ba za a cutar da shi ba baya jin za a cutar da shi sannan shi bai tunanin ya cutar da wani bayan Allah suna wannan sannan su ne su ƙasul su ne masu shayar da alhazai su ne na bait su ne masu kula da ka'aba shi yasa a tarihi in mutum ya bi tun kafin zuwan musulunci zai ga mutanen da suke kula da ka'aba a lokacin tsarkin su ya fi na sauran mutane shi yasa masu kula da ka'aba dangin annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma an san su da tsarkin hali ba mutanen banza ba ne. ga su dai akan kafirci suke ba musulunci suke ba domin lokacin babu musulunci kuma an gurɓata da'awa annabi Ibrahim wadda ta daɗe wanda shi ne ya asasa tauhidi a wannan ya gina tauhidi a wannan yankin yanki na jaziratul arab ya zauna da shi da ɗansa Ismailu to bayan shuɗewar zamani abubuwa sun gurɓace amma waɗanda suka ci gaba da kula da tsara ka'aba to za ka gan su mutanen kirki a ɗabi'arsu da halinsu mutanen kirki ne ba a su da wasu ayyuka na asha wanda su mutanen jahiliya suke kirga su a matsayin ayyukan asha ka san yadda aka kai aka lalace to za ka samu akwai wasu dokokin da suke gudanar da rayuwa shi yasa ko 'yan caca suna da dokoki yan fashi suna da dokokinsu akwai abin da mutum ya yi za a ce a ladabtar da shi masu sace mutane suna da dokokinsu gidan giya ma suna da dokoki suna da dokoki wanda za a ce in wane aikata abu kaza to laifi ne a wannan gida to haka ka ka'aba Allah subhanahu wataala ya tsara wannan daki nasa mai alfarma ya sanya waɗanda suke jibintar ɗakin to za ka same su kafin zuwan musulunci ma daidai gwaggwado za ka kirga su a cikin mutanen kirki na wannan zamanin to balle kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ya aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu kyautar wannan addinin na musulunci a matsayin ni'ima mafi girma da zai yi wa bawansa to waɗanda suke kula da ka'aba su ne wa su ne almuttaqu masu tsoron Allah masu tsara dokokinsa masu yi na bari yi na yi bari na bari kai ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce in awliya'uhu illal muttaquna in ay laysa awliya'uhu illal muttaqun ɗakin ka'aba masallaci ne alfarma in uhu, kawai waɗanda aka sani su kaɗai suke kula da ka'aba suke jibinta al'amarinsa illa almuttaqun masu taqwa ne kawai suke wannan aiki. duk wanda bai taƙawa ba zai iya wannan aikin auliya ujani ne na wali alwali yana zuwa a ciro shi daga lafazin alwalaya da yi wa wawun fatha yana zuwa kuma da a yi wa wawun kisira wilaya in an ce alwalaya soyayya ce alwalayatu hunalika alwalayatu lillahi alhaq alwalayatu almahabba kenan soyayya sai a ce huwa waliyuhu to tari an fi amfani da lafazin maula a nan wanda shi ma daga nan aka ciro shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da tagidina ali man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda yake so na to ya so ali shi ne fasararsa Maulana ana nufin ai mahbub duk wanda masoyina ne shi to ya zama masoyin sayyidina ali radiyallahu anhu shi yasa malaman ahlus sunna wal jama'a suka ce wannan hadisin baya ishara zuwa ga khalifancin sayyidina ali radiyallahu anhu bayan ƙare-ƙaren da kuma suka mishi ma Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wannan ziyada ce mawdu'a amma abin da ya tabbata a sunna shine man kuntu maulahu fa aliyun maulahu to kaga maula kenan walaya kenan akwai alwilaya shugabanci shi yasa ake da waliyul yatim auliya'ul aita masu kula da marayu shugaba ake ce mushi waliyul amri waliyul amri waliyul amr wato shugaba mai ba da umarni tunan auliya jam'i ne na wali bi ma'ana ne waliyul amr wanda yake kula da ka'aba ba zai samu wannan damar ya iya kula da ka'aba ba sai idan yana da takawa domin kula da ka'abar takawa ce tsoron Allah ne duk abin da ke da alaka da Allah kaga kana girmama shi to alama ce ta tsoron Allah zalika wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khayrun lahu min inda rabbih zalika wa man yu'azzim sha'air Allah ce ne fa innaha min taqwa al-qulub yadda lamarin yake kawai waɗanda suke tsare alamomi da ake gane Allah da su a kalle su a tabbatar da Allah yana nan shi kaɗai ya cancanta a bauta masa bai halatta a haɗa wani da shi a cikin bauta ba a yi shirka to duk wanda zai ga wani abu na Allah ya girmama shi to fa inna hamin taqwal qulub wannan na cikin takawar zuciya alama ce ta cewa zuciyar shi ta takawa ce Ka ga kana girmama masallacin Allah ba sai ka aba ba kawai kada masallacin unguwarku ka rika jin in ka shiga masallaci ka shiga wani waje da ya bambanta da ɗakin ka darajar da kake ba shi ta fi yadda kake ba falanka inda kake zama da manyan bakinka ka rika jin cewa ɗakin Allah ya fi alfarma a cikin zuciyarka fiye da ɗakinka wanda kake kwanciya a cikin shi to wannan alama ce ta takwa to shine Allah ta'ala yake cewa in awliya'uhu illa almuttaquna walakin aktharuhum la ya'lamu sai dai da yawan su basu sani ba masu hura hanci su ce su suka cancanta su kula da Ka'aba to basu san cewa sharadin sai mutum ya zama mai takwa ba mushrikai ne suka cika baki bayan zuwan musulunci suna cewa ai su ne su ne cancanta su kula da Ka'aba kuma ai su suka gada to yanzu kuma musulunci ya zo ba wanda ya cancanta ya kula da ka'aba sai musulmi wanda har hukunce-hukunce yake da su kula da ka'aba na da hukunce-hukunce cikin hukunce sa an ba duk mutumin da ya zama mai kula da ka'aba yana kula da alhazai dama shi ba sai yayi yi kwanan mina ba kwanakin nan kaf da ake yi a mina ranar goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku idan mutum ya su to duk an ba su sauki bin abbas ibn ya zama shine jagora a zamanin manzon Allah sallallahu babban annabi Salama, baban abbas abdullahi shine shugaban masu shayar da alhazai masu kula da ka'aba manzon da sama ya masa izini cewa shi ba sai ya kwana a amina ba saboda kula da alhazai da yake yi da kuma hidimar ɗakin ka'aba to wannan ita ce ƙa'ida, sau daga wanda ka gashi zai iya wannan aikin sai mai tsoron Allah sai mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wa allah lahum alla yu'azzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ahu ay wa ma kanu awliya'al bayt in awliya'uhu illa almuttaquna walakin aktharuhum la ya'lamun ne me suka yi wa Allah da Allah ba zai musu azaba ba su suwaye sun isa su ce Allah ba zai musu azaba ba wahum yasudduna 'anil masjidil haram alhali suna katanga mutane su ce ba za a yi aikin hajji ba su ce ba za a yi umara ba su hana mutane zuwa ka'aba hmm? sai Allah madaukaki cewa ma kanu awliya'ahu kuma ba su bane masu kula da ka'aba ba su bane shugabannin ka'aba ba su bane masu jibinta al'amarin ka'aba in awliya'uhu illa al-muttaqun waɗanda aka sani jagorori masu kula da Ka'aba a shari'ar Allah su ne almuttaquna su ne masu tsoron Allah waɗanda suka yi imani kuma suka san darajar Ka'aba suka san darajar ta to kaga wannan shine saboda haka in kaga mutum zuciyarsa ta ɗamfaru da Ka'aba yana son ta kuma bayan haka yana girmama ta kuma yana ba ta daraja kai ma kuma yana mata hidima yana kula da ita to wannan yana cikin alama ta cewa shi ne takwa ne mai tsoron Allah ne ba zai je sa mata datti ba ba zai je yana rigima a cikinta ba ba zai je yana hayaniya a ciki ba ba zai je yana siyasa ta duniya a ciki ba in ya je zai roƙi Allah a gabanta zai roƙi Allah ababen da Allah ya yarda a roƙe shi ne ba zai je saba wa Allah a ciki ba ana ɗaukar mutane kamar yadda ake ba da labari masu kula da abubuwa jami'an tsaro suna ba da labari akan ɗauki mutum aikinsa shine ya je sata ya sata ya riƙa wa mutane tsaye ana wasi kawai yanke wa mutane aljihu ya sata aikinsa kenan ana ɗaukar mutane a kai su ka'aba su je don tsafi su je suna aikata abubuwa na shirka bokaye miyagun azzaluman masu kafirci da shirka sai su ɗauki nauyinsu su tura su su ce a ka'aba za su je su aikata abu kaza na saɓan Allah don buƙatar su ta biya to takawa duk tana hana wannan mutum ba zai je wannan ba in ba zai yi haka a masallacin unguwarsu ba yana girma masallacin unguwarsu wanda bacin darajar kasancewarsa ɗakin Allah daraja ga gamammiya yake da ita ita ko ka'aba masallacin ka'aba yana da daraja keɓantacciya me daraja keɓantacciya daraja keɓantacciya Allah ta'ala ya kakka ma sunayensa sunan ka'aba masallacin ka'aba ya faɗe shi a cikin alƙur'ani ya faɗi darajojinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi darajojin ka'aba wannan ita ce ake nufi da daraja keɓantacciya daraja ga manniya kowane masallaci ɗakin Allah ne yana da alfarma yana da daraja daraja mafi girma Allah maɗaukacin sarki ya ce nashi ne wa annal masajida ya ce lillahi wa annal masajida dukkan masallatai inda ake yi wa Allah sujada ba kafirce ba duk inda ake wa Allah sujada ake yi wa Allah tauhidi ake masa sallah ake karantar da alƙur'ani ake karantar da sunnar manzansa duk wannan suna cikin maqasidu il masjid manufofin gina masallaci to lillahi duka na Allah ne shi yasa ka'ida ko gina masallaci kai a shari'a daga ranar da ka gina ka ba ka ce ka gama ginawa to ya tashi daga naka ya tashi daga naka ba naka bane ko nawa ka kace ba naka bane tarihin masallaci shine ne مكان موقوف لجميع المسلمين لإقامة شعائر الله تعالى كالصلاة وغيرها مكان ونورين من تتشي موقوف وند أكي وقفنسا لجميع المسلمين نمسلمين دكا نمسلمين دكا سنة دا حق انسو شغوسي سنة سنة دا حق انسو شغوسي إبادة أتكي amma babu laifi idan ka gina masallaci a matsayin waƙafi ka zama waliyul waqf kamar yadda suke ce mushi mutawalli ko nazir nazirul waqf babu laifi ka gina masallaci ka ce to kuma kai ne shugaba kai zaka ci gaba da kula da masallacin nan har abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka na ƙarshen rayuwa ba laifi bane a shari'a daidai ne amma kakkar kajin cewa na kai ai masallaci na ne a'a ko da an danganta shi zuwa gare ka to nisba ce nisba ce kawai idafiyya nisba ce amma ba nisba ba ce haƙiƙiyya ko nisba milkiyya in an ce masallacin shi sa Imam al-Bukhari babi a cikin Sahih al-Bukhari babun babi masjidu bani zuraiqi ya halatta a ce masjidu bani zuraiq a ce masallacin kaza masjidu as-sultan dello misali ya halatta a ce haka ya halatta a ce masjidu saddauna ya halatta a ce haka amma wannan nisba ce idatiyya ba nisba bace milkiya. mun gane ko ka juya ka ce ibafa ce nisbiya ba ba bace milkiya. domin ba za ka ba gado daga nan ba gado duk abin da ba za a iya gadarka a cikin sa ba mulkin ka bane sannan ba za ka zo daga baya ka ce kayi kyautar sa ba kuma waqafi ba a kyauta ka ba da shi ga Allah kuma sai ka zo sai ka ce wane na baka masallacin nan ka rusa shi ya zama gidanka eh, to shi ne kaga shi ne wannan ko ka saida? da wani ya ga dama mai da shi kasuwa ya yi shaguna ya yi mall ko ya supermarket Hmm? ne ɗayan ma plaza ko to ba za a yi ba sau da haka alama ce ta tsoron Allah waɗanda suke kula da masallacin Ka'aba muttaquna ne masu tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa Allah ya sa mu zama haka alfa'idatul khamisatu wal arba'un fa'ida ta 45 anna biyar, taqwa sababun lil maghfirati war rahmati wannan ma ya gabata a ta gabata a baya ko lallai taqwa ita sababi ce mai samar da al yafiyar Allah war rahmati da kuma tausayin Allah wato jin kansa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wattaqullaha innallaha ghafurur rahim wattaqullaha ku tsara dokokin Allah ku bi dokokin Allah innallaha lallai Allah ghafurun mai gafartawa ne ya rufe asiri ya lullaba zunubin da aka yi kuma ya goge yafi rahimun sannan kuma bayan ya goge zunubi ya yace ya rufe asiri rahimun mai tausayi ne mai jin kai sai ya sa wannan da ya yafewa a cin aljanna kaga wannan ba abin da yake shi daɗi asalinsa fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullaha inna allaha ghafurur rahim fa kulu mimma ghanimtum ku ci daga abin da kuka samu na ganima ni ganima alganima dukiyar da aka yi jihadi na musulunci in an ce jihadin musulunci yana da ƙa'idoji ba a jihadi sai da shugaba ba a jihadi a musulunci sai da shugaba manzo Allah sallallahu alaihi yace laisa minna man qatala tahta ghayatin ilmiya duk mutumin da ya yaki ya yaƙi a ƙarƙashin tutar da ba ta da shugaba ita ce arrayar ilmiya arrayatun lati la ƙa'ida laha hmm? tutar da ba a san shugabanta ba tutar da ba a san shugabanta ba to baya cikin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo kawai ya ɓoye ba a san shi bai riƙa ba wasu umarni ya je wani daji ya naɗa kanshi a sa mai wasu sunaye shi kenan kawai ya ƙi fitowa ba ba a san inda yake ba har ma a riƙa ƙarya a ce an kashe shi a sake cewa an kashe shi kam lahu min ruhin ran shi nawa ya zama kamar mage hmm, mage ce balarabe yake mata karin magana shi ma kalin karin magana ne ya ce alƙiɗu laha asharatu arwah wai magen rai goma take da shi ta <laughs> guda goma ne karin maganan balarabe to wannan raya ce in niyya manzo Allah ta sanama ya hana mutum ya je ya bi irin waɗannan intima'at din ya nada ya bi wani kawai shikenan shugaban sare ke shugaban musulunci in jihadi ne na Allah da annabi bayyana yake mu a musulunci ma a ka'idar jihadin Muhammad Baraza ake in aka zo yakin musulunci da kafirai wanda Allah ya yarda da shi to sai an yi mubaraza me mubaraza shine kafirai su ba da shugabansu musulmai ma shugabansu ya fito a fara gwabzawa a gaban kowa to shi wancan ya shige daji ya ɓoye ba a san me yake ciki ba Allah shirya to shine abin da ake magana kansa eh, jihadi na gaske jihadi na musulunci mai ka'idoji mai dokoki to in aka yi wannan jihadin aka yi wannan yakin dukiyar da aka samu daga kafirai to ita ce ake ce mata ganima ko a ce mata maghnam al-maghnam sai a jam'in ta sai a ce maghanim kamar yadda alqur'ani ya ambata maghanim ko ganima Jam'inta ta sai zama ghana'im ita kuma to Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa ganima dukiya ce ta halal fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah ya ba ku na ganima halalan a matsayin abu na halal tayyiban kuma mai daɗi mai tsarki kuna ci kuna jin daɗi shi yasa al-Imam ar-Ragib a cikin littafinsa sa zaria ila makarim shari'a kafin sama wasu malaman sun ambata irin su al-Imam Abu Abu al-Qasim ibn Sallam a cikin littafinsa. abin nan a cikin littafinsa al'amwal hmm? irin su yahya al-qurashi a cikin littafinsa al-kharaj irin su abu yusuf al-kufi a cikin littafinsa al-kharaj da sauran littafan da suka yi bayani akan tattalin arziki na musulunci tun a farko farko to sun yi bayani cewa dukiyar da Allah ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci wadda ita ce tafi zama halal ita ce dukiyar ganima wa zamu annama ghanimtum min shay'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى kashi ɗaya cikin biyar na duk dukiyar da aka samu a ganima ita ce ake ce mata